الحمد لله مستحق الحمد وأهله يجزي الصادقين بصدقهم من رحمته وفضله ويجازي الكاذبين فيعاقبهم إن شاء بحكمته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الصدق دليل الإيمان ولباسه ولبه وروحه كما أن الكذب بعيد الكفر ونبته وروحه والسعادة دائرة مع الصدق والتصديق والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب والصدق من الأخلاق التي أجمعت الأمم على مر العصور والأزمان وفي كل مكان وفي كل الأديان على الإشادة به وعلى اعتباره وفضله وهو خلق من أخلاق الإسلام الرفيعة وصفة من صفات عباد الله المتقين ولذلك فقد وصف الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لأنه جاء بالصدق وأن أفضل الصحابة وغيره من المسلمين هم الصادقون قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون كما أن التحلي بالصدق كان من أوليات دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك مصرحا به في قصة أبي سفيان مع هرقل ويومئذ لم يكن أبو سفيان قد أسلم فسأله هرقل قال ما يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده لا شريك له لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والسلام إذا ست سمة من سمات أولياء الله وسمة من سمات الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين قال تعالى عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال عن إساق ويعقوب ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا كما قال عن إدريس عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وقال عن صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عز وجل عليهم من المؤمنين رجال صدقوا ما أحد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقد أنزل الله في شأن الصادقين معه آيات تتلى إلى أن يئس الله الأرض ومن عليها فقد ثبت في حديث أنس أن عمه أنس بن النضر كان لم يشهد بشرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على قلبه وقال إن هذا أول مشهد شهده رسول الله وغبت عنه أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسوله ليرين الله ما أصنع قال فشهد أحد في العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا أبا عمر إلى أين قال واها لريح الجنة إني لأجد إني أجد في عدو احد فقاتل, فقاتل حتى استشهد فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة قالت أخته الربيع بنت النضر ما أردت أخي إلا ببنانه فنزلت هذه الآية التي تتلى إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال سبقوا ما عهد الله عليه رواه البخاري ويكفي الصدق شرفا وفضلا أن مرتبة الصديقية تأتي في المرتبة الثانية بعد مرتبة النبوة قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد أمرنا, أمرنا الله عز وجل أن نتحلى بهذا الخلق العظيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم ولم يأمر المولى جل, جل في علاه بدأوا بالتحلي بالسرق إلا, ما إلا لما في ذلك من الثمرات الفريدة والفوائد العديدة التي تعود على الصادقين في الدنيا والآخرة ومن ذلك أولا أن الصدق أصل البر والكذب أصل الفجور كما تقدم في الحديث ومن ذلك أن انتفاء صفة النفاق عن الصادقين هو الذي ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلق وإذا أتمن خان رواه البخاري ومسلم ثالثا في السر تفريد الكروبات وإجابة الدعوات والنجاة من المهلكات كما يدل على ذلك قصة أصحاب الغار التي أخرجها البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيها أنه قال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فدعا كل واحد منهم ربه بما عمله من عمل صدق فيه لله وأخلص له فيه فكان أن جاء الفرج ففرج لهم فرجة بعد أخرى حتى خرجوا من تلك المحنة صبر جميل ما أسرع الفرج من صدق الله في الأمور نجا من خشي الله لم ينله ألم ما رجا الله كان حيث رجا ونرى في سيرة السلف الصالح حرصهم الشديد على الصدق فهذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله تعالى عليه يقول أخذت أمري منذ طفولتي على الصدق فخرجت من مكة إلى بغداد لطلب العلم وعمري سبع سنين فأعطتني أمي أربعين دينارا لأستعين بها على معيشتي وأعهدتني على الصدق فلما وصلنا أرض أرض همدان خرج علينا جماعة من اللصوص فأخذوا القافلة كلها وقال لي أحدهم ما معك قلت أربعون دينارا فظن أني أهزأ فتركني وسألني آخر فقلت أربعون دينارا فأخذهم مني كبيرهم فقال لي ما حملك على الصدق فقلت أعهدتني أمي على الصدق فأخاف أن أخون عهدها فأخذته الخشية فصاح وهو يقول أنت تخاف أن تخون أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة وقال أنا سائب على يدك فقال من معه أنت كبيرنا في قتل السريك وأنت اليوم كبيرنا في التوبة فتابوا جميعا بسبب الصدق وفي المقابل عباد الله أمر الله عز وجل بتجنب الكذب وحذر فيه وحذر منه لما فيه من المفاسد ومنها أن الكذب من خصال المنافقين وأن من تكرر منه الكذب حتى صار عادة يكتب عند الله في سهائف الكذابين وهذا من أشنع وأقبح ما يكون فالمرء لا يرضى أن يصنف من قبل أهله وأصحابه في قائمة الكذابين فكيف يرضى أن يكون عند خالقه في إجعال الكذابين ومن جملة مفاصل الكذب ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال وكم قد أزيلت بالكذب من دول وممالك وخلقت به من بلاد واصطلبت به من نعم وتعطلت به من معايش وفسدت به مسالك وغرست به عداوات وقطعت به مودات وافتقر به بعد غنى وذل به عزيز وهتكت به مصونة ورجيت به مقتنة وخلت به دور وقصور وعمرت به قبور وأزيل به أنس واستجلبت به وحشة وأفسد به بين الابن وأبيه وغاب بين الأخ وأخيه وأحال الصديق عدوا مبينا ورد الغني العزيز مسكينا وكم خرك الكذب بين الحبيب وحبيبه فأفسد عليه عيشته ونقص عليه حياته وكم جلى عن الأوطان وكم سود من وجوه وطمس من نور وأعمى من بصيرة وعطل من عقل وغير من فطرة وجلب من معرة وقطعت به السبل وعفت به معالم الهداية وجرست به آثار النبوة وخفيت به من مصالح العباد في المعاش والمعاد هذا وأضعافه ذرة من مفاسده وجناح بعوضة من مضاره ومصالحه أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يجعلني وإياكم من الصادقين مع الخالق ومن الصادقين مع الخلق ومع النفس في جميع أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا وأن يصرف الكذب عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 juma'a biyu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wadda ta zo da sha shida ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ita ce hudu ba ta farko a wannan sabuwar shekara a kalandar musulunci ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wannan hudu ba bulaliya ce ga kowa da kowa za ka ita ta a cikin jikinka ka cewa ana maka hannunka mai sanda kuma ana nema ne kai gyara ana neman da ni da kai da mu gaba ɗaya mu taru mu gyara domin mu ci moriyar rayuwar mu duniya da lahira imam ahmad ya rawaito hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu wanda ibn kasir ya kawo shi a cikin tafsirin sa sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokaci zai zo wanda za a samu shekaru mai yaudara a cikinsu mai gaskiya zai zama makaryaci makaryaci zai koma shi ne mai gaskiya amintacce zai zama mayaudari mayaudari ya koma shi ne amintacce yake wayan su ku fi har ruwaibida ruwaibida za su rinka magana za a rinka jin murya aka ce abu hurara so a yi ruwaibida yake astafihu ya takallamu fi amri al'amma wawa jahili yaro amma yana magana game da manyan manyan al'amuran jama'a waɗanda ba su cancanta a su ga bakin sa ba ya ku jama'a kuma ban mutu yau tana magana ne dangane da gaskiya muhimmancinta da wajen cin mu da gaskiya a rayuwarmu gaba ɗaya da buƙatar mu koma zuwa gare ta Allah Ta wa ta'ala ya yabi masu gaskiya bayan da ya kawo sifofinsu a cikin suratul baqara laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس صفة قوة شاشدة للإيمان بأيتي أنا ليس أولئك الذين صدقوا تجمع صدقيا لكن دسيارة ما قالت كيف تعرشي دسيارة يواتي قبائع ليس أولئك هم المتقون أرانا القيامة دون بزي ربوت بأيكي في مثل في جسيا التي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ما تذكرت الجنة دلك يا ما لمي سن وسوى إذا كان سن كبرت أبو الله إذا كان صورة يورك تيكتو إذا كان سن كبرت أبو الله فأبوك كذا كيسينك لذلك السياء ولي أظهر المال الإنسان وشي غابر تمالا كتمكيني كباني ما قلت babu nau'in sabon da bani sai ce to kai mini alƙawari guda ɗaya yace menene yace kada kai ƙarya yace gafarta malam na ɗauka yaje zai ta giya sai ya tuni to yanzu idan malam ya tambaye ni kun ba zai iya ce masa na sha giya ba ni kuma ina cikin kunyar malam ya ce masa na sha giya saboda haka bai sha giya ba yaje zai yi zina haka duk mallaka zai yi sai ya tuno da cewa in an tambaye shi ba zai iya tabbatar da ita ba da haka Allah ya mai da shi musulun kirki gaskiya tana cikin manya-manyan saƙonnin annabawa wadda suka zo da shi abu sufiyan tun bai zan musulmi ba aka gayyace shi a fadar sarki herakl sarkin ƙasar roma babbar daular duniya ta wannan lokaci suka ce masa mutumin da ya bayyana garin ku ba yake kira zuwa gare shi ce shi a mu bauta ma Allah mu saki guma kan wayen mu مي سلا مي جسيا مي كابون كي مكاد زمنتا الله أكبر بيش كاتي أو أن اللوكس يا فنسي وامي يا فنسي أن نجل الله زوا بجسيا كيكرا أن يا فنسي واشي لي جسياني فهو دخل بس كيف استعقلين فأصادق الأمين مي جسيا أمين لا تزامو قدو أن نبوا إذا الله يسيكي كاسو إلا مقر ما تغسياني نذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب ابليس انه كان صديقا نبيا فالنبي ابدا اقصي جبياري لما صليتي لك في سنه يوسف ايها الصديق يا كيني كاسيا لا شكرا جدا مالا كي جبت يا شكرا الله ba annabawa kawai ba ubangiji ma ya tabbata da gaskiya kisa Allah ta'ala ke ta kun sadaqa Allah wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa wa yake Allah gaskiyar magana gaskiya ita ce asalin imani kamar yadda ƙarya ita ce asalin munafurci حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم سكرويته صلى الله عليه وسلم هنا سوى ku riƙe gaskiya domin gaskiya ita ce sa a bi Allah bin Allah shi ke kai mutum aljanna mutum ba zai gushe ba yayi gaskiya ya yayi gaskiya gobe yana ta kokari baya kauce ma gaskiya sai an rubuta cikin list na masu gaskiya a wurin Allah yace ku rabu da ƙarya ƙarya ita ke sa kangara kangara ita ke kai mutum wuta mutum ba zai gushe ba yayi ya yayi ƙarya gobe حرت أنت هتكل جيل المقر يتاوه الله هو أما يكترك بذاك يدعسي أنت بلس المقر يتاوه أنت سنون كيناس كبا أجدنك بذاك يدعسي كين يشوف من المقر تبلي أتي أور من الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعلم من منافقين ولا أكو ما تركوك شري إنسان فرتبا كثير ما جنا لا يسوع من الصفات عرياني وهكذا القرآن يتكلم مثل ذلك الشيء masu gaskiya da munafukai Allah ta'ala ce li yajzi Allahu as-sadiqina bi subqihim wa kashifa al wa yu'adhib al-munafiqina in sha'a aw yatuba alayh Allah na so ya saka mu masu gaskiya saboda gaskiyarsu sannan azarta munafukai kenan duk wanda ba mai gaskiya ba wani iri ne munafuki ne shi yasa magabata ba su faɗa sakaci da gaskiya a cikin rayuwarsu ba kuma ba su ɗauka cewa ƙarya ta cancanta ta takuɗa da jinin jikinku da rayuwarsu ba walid ibn abdulmalik yana sarki ya taɓa ce umar ibn abdulaziz yana yaro ya ce masa kazabta ta yi ƙarya za ka ɗauka ce ƙarya kake sai ƙarya ya ce wallahi ma kazabtu منذ أن علمت أن الكذب يشير صاحبه شو رجل السمحية أيدي شيء ولا هي من تبعين كريابة Muhammad ibn Sa'ad al-Qurazi yana ta in kiga mutum yayi ƙarya to ya wulakantacce ne a kansa wato yana jin kansa ba kowa ba shi yasa zai ƙarya duk wanda ya san kimar kansa ba zai taɓa yin ƙarya ba Mutalik ibn Sa'id yana ta ni kam wallahi ba zan so a mallaka mini duk duniya da abin da ke cikinta ba a kan yi ƙarya guda iyas ibn muawiya ibn qurra yana ta wallahi da a ce za a bani dirhami dubu goma in yi karya guda kuma Allah ya yafe bi yace wallahi zan yafe waɗannan kuɗin kamar yau talaka ɗan Najeriya ce wallahi a ce ga miliyan goma ka yi karya kuma a baka tabbacin Allah ya yafe matsayin da wallahi zan bar kuɗin ba zan ɗauke su shi yasa akwai mutanen da gaskiya ta lizince su har ba a san su da komai gaskiya kamar yadda akwai wanda ƙarya ta lizince su ba san su da komai ba sai ƙarya yanzu idan muka ce abubakar me za mu ce idan muka ce musulima ba ku faɗa nan sunan mahaifin abubakar ya ba ku sani ba saboda gaskiyar tarin da yayi ku faɗa min sunan ubin musulima da ba ku sani ba saboda ƙaryar ta zama ita ce ubanka فقلبت ان عمرو بن العاص شو يا مسلم تبع يزور المسلم ما يلا دعوت كاسو النبي فانت انت انت ما بين الجبريل يزور من ذكي فانت ايه فانت وزاريات ذروة فالطاحنات طحنا فالعادنات عجنا إهالة وسمنا هذه سمنا kaga wazari yake ce zarwa kurani da ku ko ba haka ba sai ce fasahi na ta tahana yana rantsuwa da masu duka kuli kuli wal ajila da masu dama gumba ihalatan wasanna sanna ayi labu ko ayi gumba wanda ake damawa a sai ce masa ma ra'ayi ya kake da wannan ayoyi Abdullahi ibn Amr yace wallahi ya musulma innaka la ta'lam anni a'lamu annaka kadhib ko kai ka san na saula kira kake kai makareci ya ku yan musulmi wurare uku ake son su gaskiya ana son kai gaskiya tare da ubangijinka mana aƙida ka ta zan tsakani da Allah abin da kake yi ma Allah ya zan da gaske kake yi babu munafurci babu riya babu son zuciya in kace eh eh in kace in ka tashi kace hayya ala salah hayya ala salah ba ai hudu ba kariya na kuka sana kariya kuma sabon Allah ba wani malami ya yi hudu da bai kama jiki ya yi kuka duk masallaci kowa ya kuka sai da aka tashi liman daga takalmin to duk an yi kuka wa ya tashi takalmin kaza ba ba ba tsakani da Allah ba ne, ana so ka yi gaskiya tare da kanka kawa kanka gaskiya kan da kanka wani fa duk da yabon su ake sai ga yana faɗi yana tashi yana kumbura alhalin ya fi kowa sanin kai ya san abin da ke kulle kofar sa da shi ya san tsakanin sa da Allah amma sai ya manta ya rubi abin da mutane suke faɗa ka ajiye kanka matsayinka ka ka san zunubanka ka roƙi Allah ka fara shi ne kawo kanka gaskiya ana so kai gaskiya tare da jama'a kai hulɗa da mutane tsakani da Allah kada ka zauna da mutane munafurci abin da kake faɗa daban wanda kake aikatawa daban abin da ke cikin ranka daban wanda ya bayyana ga fili daban i'i ka zauna da mutane kake guda wanda ka tafi kowa dacewa su zama masu gaskiya mutane uku ne kowa na sai gaskiya amma mutu uku gaskiya ta fi zama wajibi a kansu attajiri عشيارة كارتون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يتألبيعان بالخيار ما لم يتفرقا وتبحانا جميعا فإذا فإن إذا بين فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما سيدنا سيدنا و سنة تاريخ kana yi na fasa sai kana yi na fasa sai da zana ce idan mai masu sana'a suka yi gaskiya suka bayyana abin da ke na hakikani ga sana'ar su nawa aka saya wallahi kaza ka saya idan da gaske ne ya abin da yake kaza yake original ne a wannan ba original bane dan China yana dadewa to ka san kayan sana'a yau kun ka ta sa'a wata guda ta gode Allah amma ba kai ta zura mutane ƙarya a sana'ar ka ba manzo Allah ce to idan sun yi bayani tsakani da Allah sun yi gaskiya sai Allah ya sa musu albarka da sana'ar wa in kazaba wa kataba in suka ƙarya ko ka boye aibi a kiran kai yanzu babu kamar wannan ai wannan da ka gaishe yanzu wannan fili yanzu duk garin nan kowa ko fatan yake ya same shi irin wanda mai in ba don ta ci sa'a ba ma ai san ƙara bile uku kayan a kai ƙarya yaudara wanda ce luhiqat barakatu bai ijina sai Allah ya shafi albarkar su muke duk abin da ka samu sai zan bai amfani sai ka ga wani yana ta tarawa yana ta tarawa sai ya gama tarawa ya gama wahalar jikin wajen nema sai da kuma yana amfani abin da nema din wajen neman lafiyar jikin ji shi indiya ko baka shi jamus za ta yi dubai ya ce Saudiyya, ba hajji zai na ba yana jidda sallah ba ta ramanci ta musulunci abu ya wata shidda yana ta jinya ana ta rainiya a dawo ya mutu ya bar magana babu albarka a cikin amal mutum na biyu wanda ya fi kowa zama wajibi ya zama mai gaskiya shine shugaba musamman ga sha'anin talakawan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane uku Allah baya magana da su ranar alkiyama Allah baya ba su testimonial baya karfafe su sannan ba zai kalle su ba saboda nauyin laifinsu ya ce malikul kaza shugaba matsari duk an tara maka mulkin ƙasa kuma kai ƙarya saboda ne kai ne jagoran jama'a ka zo kana ta alƙawura na ƙarya ai za mu yi ai mun yi ai mun bada umarni mun bada kwangila mun yi kaza mun yi kaza bisa ƙarya ranar alkiyama ko kallo Allah ba zai maka ba وزال وائل مستقبل كلا كلا يجي المنشو وزال لك كده كماتا كزمي توائل ومن شو كم دك كسمت عينك أما كذا كين الإجاوة كين الهورة حنكي الله بذيك اللي كورنا القيامة فمن أكو شيخ ظالم وهو مزنش دون دليل مساء كان كاتا ليش أما كما كاتا كما كانش كاجر ما ka haihu abin da ka haifa ya girma wataƙila abin da ka haifa ya bayan ya girma shi ma ya haihu amma kuma har yanzu kana neman kun abin da kurciya take sawa to ranar alkiyama Allah ba zai kulle ka ba mutum na uku shine malami a wajen karanta wasu da dole ne malamai su zama masu faɗin gaskiya kuma tsakani da Allah sai sa ranar alkiyama yan wuta za su kewaye wani mutum hajjinsa suna juyawa an maka turke tsakiyar jami'ar suna kallon su wane ne malamin su ne ashe ba kai kike gaya mana gaskiya ba ce ina faɗa amma ba na aikatawa da wanda ya san gaskiya bai kaɗe ta ba da wanda ya faɗi gaskiya bai yi aiki da ita ba wannan suna cikin hatsari babbar ranar alkiyama ya kuyan wa musulmi gaskiya mataki uku ce akwai gaskiyar niyya idan tsakaninka da Allah akwai gaskiyar magana idan ka faɗe ta tsakaninka da Allah akwai gaskiyar aiki idan ka shi tsakani da Allah gaskiyar niyya ita ce zan duk abin da za ka yi zuciyarka wanke take babu munafurci a ciki kuma la لأحد indahu min ni'matin تجزى illa ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى كل كلك شيء غنوا الله كيدا na tuna in za ka yi ba don kai kuri ko ka gwada wani kake yi azumi ba don ka faɗa ba sai ayyau litinin azumi nake yi ba maganar gaskiya ita ce ya zama ka samu rayuwarka duk bala'in duniya ba zai sa kai ƙarya ba wannan shine fi'alin mazhabata rabi ibn jarash malami ne daga cikin malaman hadisi abul kutub sita duk sun rawaita da ita yana da 'ya'ya guda biyu sai suka yi laifi zamanin gwamna hajjajin da yusuf a iraki duka joni fajirin gwamna a wancan lokaci iraki a kai shi to da yan shi'a ba gwamnan da ke yi da su kan kangarare duk salihi zai iya zama gwamnan iraki sun koro abu musa lashari sahabin manzon allah sun koro sahabin na biyu sahabin manzon allah mutane da yawa na kirki akwai sahabin da wanzu allah ya taɓa yi ma gwamna amma da aka yi na yan shi'a shi ta suka ji sallah ba فلقد سير تاجري كان جريري سير بين الله بن زياد سير حداد بن يوسف سير مي ابوه الظالمي مي يبيتوس يا يا رجل بإذن حراش فقيليتي حجاج يسي أكابوس أتدوبا كوئنا بأساليسي سير يسي اكتراء وبنكو تفجيس ولا بذي مدى الحياوة اكتراء ربعي يسي أين ولدا يسي الله المستعان هما في البيت ina neman taimakon Allah suna gida na boye sai ci ka je ka dole da je zo amma albarkacin ƙarya albarkacin gaskiya kai da da da da da wato haiba da kwarjini na wanda ya ji tsoron Allah ya fashi gaskiya hajjaji sai jikin ka kasa eh eh rawa ya kama rawa ya kasa muku komai yake ya yafe musu sai dai abdul qadir al-jilani rahimahullahu ta'ala wannan yana cikin manya manyan limaman mazhabar hambaliya in kuna da ibnu qudama al-maqdisi wani littafi ne ibnu qudama ya nafi wanda duk duniya tana je da shi al-mughni mujalladi goma sha biyu ne manya manya malamai sun ce ba ka fatawa sai ka karanta mughni ne ibnu qudama ibnu qudama al-majin al-qadir al-jalali ne babban fakihi ne yana daga cikin manyan bayan Allah waɗanda ake koyi da shi amma an maka kariya da yawa don ku kiyaye yana ba da labari yace ina yaro ɗan shekara bakwai da fita neman ilimi sai yan fashe suka kare yace mahaifiyata ta bani kuɗi dinari arba'in tsayin kuɗi ne fa dinar kamar ka ce misali yaro an ya zo da dubu ɗari hudu tsayin kuɗi ne yaro ɗan shekara bakwai sai yan fashe suka kare ana ta mai kai ina kuɗin ka kowa ya kawo ina ɗari ka sai ce dinari arba'in dubu ɗari hudu sannan kuma ya gace ya ce har mai izgili ya ce na yaro ya dubu ɗari hudu wani ya tambaye shi ya ce shi ma dubu ɗari hudu kada ka babban ka ce nawa gare ka ce dubu ɗari hudu sai ce ina suke sai ce ga su to me yasa baka ɓoye ba sai ce na yi alkawari da mahaifiyata da zan taɓa yin ƙarya ba da haka ba ni yadda in yi ƙarya saboda kuɗi sai ce sai babban yan fashi sai ta kama rawa yace yanzu kai ma aiki ka ce za ka saba sai ka ba za ka yi karya ba ni ubangiji na nake saba ba wannan ya zama dalilin tuban ayari in fashin gabaki daya a lokacin abin da yaro da shekara bakwai ya yi na tsari gaskiya idan muka ce gaskiya ga aiki muna nufin ya zama zahirin ka da ka duk ɗaya ne idan ka ji magabata sun faɗi wata magana sai ka ji na tsara أما جهك كيف أشان يصير الله كي وقت اللي أنا سن النظر يجا أن تواياك مبرر بأجير الشباب نظر يوقف ما أتوقع يأيك زعيبا حبيني أنا مسا شيء وقري فيك يا أبا يجدني وانا يشيني كرم فرقودة أن نجي كي يأيك بأجير الشباب يعني والله ناي القوري إبن تزدى جيد ونياكي يكو زوج قدع مكعب اللي زيني أشان يطلب الله كي don haka lokacin da yakin Uhud ya zo Sa'ad ibn Mu'adh ya tarbe shi ya ganci ya wani irin shiri ya kasan musulkai yace ila aina ya ya Anas ibn Nadr yace wa ha sirih aljanna yace la kanci aljanna ne kiji inni la ashmu ra'ihat aljanna min duh Uhud kanci aljanna ne kiji tan bayan Uhud ya shiga ya buga abu je shi tarakka a race shi ko da aka ɗauko gawarsa tsakanin tsara da suka da harbi kamanin da wani abu ga jikin shi ba wanda ya gane in ba ‘yar uwarsa ba ko ita da yatsan kafarsa ta gane shi. Allah ta'ala ya saukar da cewa na mu'minina rijalun فرقوا مع عبد الله أعلم كم من ملاك وأن السنة مع الله جكر أبن مكتال القوم هنا دي يوى دبا سجاك بدر با وشي مع الله القوم إذن أهد يزو إذن يجب أن يزو لأس بدا مع الله أعلم دبا سي كما سنجا مع الله كما الله يكبر يغل سسي هذا صديق الأنصار إذن كنت صديق المهاجرين سنة أبو بكر وكنت صديق الأنصار صديق الأنصار سنة سعد بن معاذ وعند من ذو الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ العرش أبيد جياج هو طور جر موت سعد بن معاذ يكفي أقوى كدم كاد يكفي يكفي يوم موت إن يشجع في قبري فالشيخ قارن وعند سيء أوزو سنجامة كل جبيد نهبو حتى الكارن سنجامة كل جبيد نهبو وذلك إن جاء أقوى وعند كي كتو سعد بن معاذ لا سعد بن معاذ لا إله إلا الله wannan su dike an masa rauni babba a wani yaƙi sai kasance ga kwiɓinsa jini yana zuba tare da ruwan kurji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duba shi yace Allahumma inni qad raditu an sa'd al-fard an sai Allah la yadda da sa'ad Allah ka da sa'ad manzo Allah ya rinka sa masa magani ya rinka masa tawali miki yana ta zuba yana kula da jiki sabi ce ya Allah yana rukunta idan ka bar wani yaki tsakanin manzo Allah da makkinka yahudu ubangiji ka rayar da ni in zauna yaƙi kana gama fadin wannan sai miki yaro sai da aka zo yahud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idlai ya musu zobe yake ku sauka hukunci da zama ku sanar mai hukuncin ka ba zace hukuncin wa kuka dare suka ce Sa'ad ibn Mu'az sun yi tsammanin saboda kasuwancin da ke tsakanin su da shi zai yi ma Allah da manzo yaudara haka aka Sa'ad ibn Mu'az aka zo da shi akan jaki sai ta kun yadda da hukunci na suka sai ta rubuta ya ce ya Rasulullah hukuncin da nai masu shine duk baligi a cikin su a kama a kashi mata da yara kuma a ribace su a matsayin ganima manzo Allah ya kabbara yake wannan hukuncin da kai wallahi shine ubangiji a saman al'arshi bayan wannan sannan ni ke so take ballewa nan take ya zama shine ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika dubu saba'in suka sauko daga sama wanda ba su taɓa zuwa duniya ba don halarta jana'izar sa a dubu mu'az saboda ne saboda ya ma Allah gaskiya ya koyan wa musulmi mai gaskiya tare da Allah ba ya bibiyar sauƙi idan kana da gaskiya tsakanin ka da ubangiji ba neman kake wani hukunci ne da sauƙi ba neman kake wani hukunci ne Allah ya dade shi wani ko ka waye zo neman ke ina san shi yake da kana da gaskiya tsakanin ka da Allah ba mai gaskiya tare da Allah a kullum hisabi yake yi maka اللي بقى قال لها توبة ابن السمة ولقي ابن السمة اول جريا كوشي رقصة يلا عيسي كروسي السن بديو تزونا يا مكان فلي ففيتي انا بأكل زلدي دبو عشرين لقي تدريبيا يلا كل ما كذبيه قد لكم يعني انت فقال لك فسين لك رد اكاديش هسه الحل اكي كل زلدي قدانك انا زلدي دبو عشرين لقي تدريبيا هسه يا غيري هنم مخاصبة haka ya shiga wani ne Allah ya karɓi rayuwar tuba kai yana da kyau a tare da kai ne gaskiya ne a cikin tubanka wani ya tuba amma bai bar abokan ɓanna ba bai nemi abokan zama na kwarai ba bai daina tuno zunubin da yana jin daɗi ba bai fasa ba da labarin ɓanna da sahole yadda yau ba wannan ba tuba ne ba wanda ya tuba tsakaninsa da Allah zai zan mai dama mai jin ciwo mai jin haushi mai iya yarda hukuncin Allah ya zarta a kansa idan an kama su kamar yadda ma'iz ne na ya ce kawo kansa wurin manzo Allah ya ce manzo Allah na yi zina ka tsarkake ne manzo Allah ya ce wallahi لقد تاب توبة لو فرقت على أمة لوسعتها سورة ما إذا عرب مع الأمة بذاتي شيء حكيت ما قام جيه ta kawo kanta bayan ta yi zina حكى انت بطو كنت خالد ابن الوليد يضع جيتا دول قال جائم بابا عبين يسلموني بأيدي الزنا جيامة كيف الزنا وقال استمالا يا خالد والله لا تكتاب فعلها صاحب مكس لو سأت من قال لها إيشي والله تايت من قوة القصة من سألها إيشي ما تحسين بابا قصة بابو أزالي بيرو سيوان يجيكو الله ya koyan wa musulmi ana son tsoron Allah kansa da zama shi da gaskiya addu'a idan mun yi ta mu yi ta da gaskiya tawakkali idan mun yi shi mu yi shi da gaskiya ƙarya babu abin da ke hatsarin ta, kuma babu abin da ke kawo bala'i da rushiya ga al'umma kamar bai ƙarya idan muka kalli magabata wannan ƙasa za mu tare da da kowa mai gaskiya ne shugaba mai gaskiya ne malami mai gaskiya ne ɗan kasuwa mai gaskiya ne kan mai gaskiya ne amma maganin annabi sai da ta tabbata lokaci zai zo da za a rinka da akwai mai gaskiya gari kaza sai ka buka da muna sai mai gaskiya kuma yi ba mu da gaskiya fa su su halin da muka shiga a ƙasar nan ba wani abu ya kawo shi ba shi dai kauce ma gaskiya wani mawaƙi da aka yi shekaru kamar hamsin da suka wuce sa'adu zungun ya yi waƙa mai muhimmanci wadda a cikinta ya faɗi halayyar da ya karanta ta zaƙin tsammani yanzu ne yake sai da ta in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kabiya haƙi ne editan mu na gaskiya wanda ta fi dubun zinariya ce sai mu gode sai mu gode Allah ce ɗaya don shi ne sarkin gaskiya ya mallaki dukkan talikai na kwari da tudu da samaniya da mutum aljan da mala'ika dabbar sarari da samaliya mulki iko daula duka ya ga sarki Allah shi ɗaya haka ya ta shi ne yabon ubangiji har yanzu yana cewa tutocin shehu mujaddadi goma sha biyu ne Najeriya sa siddiqu abubakar ga arewa tana kan shan wuya shehu alkaleli a yarwako za ka yarda a rushe mulukiya hausawa su da bare bari ai amana ce kilefiya. shehu laminu shi da mujaddadi sun bar mana gadon gaskiya yalla za mu kiyaye har mu bar ƴaƴan mu su gaji halaliya ya ji ko ce shehu na biyu sai ku ɗauki ku ta gaskiya haƙƙi na ƙabiloli duka na wuyan ku ku sauke lafiya daular ku kan a kayin muminai da wasu su tawanye lafiya da aminci babu gwagwarmaya babu zalunci da hatsaniya ha inda da cewa matukar a arewa da karuwai yan daudu da su da magajiya da samari masu ruwan kuɗi da mashaya kan a gidan giya matukar 'ya'yanmu suna bara titi da loko-lokon Najeriya hanyar birni da na ƙauyuka ala ba ku mu samu abin miya sun ya kuka fata bunsuru babu mai tsayinsu da dukiya babu shakka yan kudu za su hau mulkin mulkin najeriya in ko yan kudu sun su hau babu sauran daɗi da kowa zai sha wuya maganganu masu hikima masu yawa waɗanda ke bayyana cewa wato mun bar gaskiya da iyayen da kakannin mu suke a kai mun kama wani tafarki na daban yanzu da yake Allah ta'ala ya kama wata marra wadda muke kyautata zaton mun samu shugaba mai gaskiya to me ya kamata gare ni ya kamata gare mu Me yi kokari mu zan masu gaskiya Me yi kokari mu zan masu haƙuri da gyara mu yi haƙuri mu ba da haɗin kai wajen samar da gaskiya da gyara sannan mu yi ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu akan gaskiya ya kawar da karya ya shirya makaryata ya dawo da kowa akan tafarkin gaskiya kasancewar ta mun shiga watan muharram wata mai albarka wata mai alfarma yana da kyau koda ta ƙarshe ne mai tsokacin bangare da falalarsa da muhimmancinsa, sa da yana cikin watanni masu alfarma waɗanda Allah ta baraka wa ta'ala ya tabbatar da alfarmarsu kuma daga cikin manyan ibadun da ake so su akwai yin azumi amma fa azumi yana ƙarfafa a cikin wannan wata ranar tara da kuma goma gare shi mana jum'a ta rana wata yau tara ga wata da kuma asabar mai zuwa suna yake ce makasu'a da ashura mun sha bayyana tarihin wannan azumi mun kuma cewa shari'a musulunci ta tabbata akan wannan tun gabanin duk wani abin da za a kawo daga baya wanda ake ce makoci ko juyayi ko bakin ciki ko sabakin kaya ko farin ciki ko cika ciki duk waɗannan bidiyo'i ne inda musulmi ba su da alaƙa da su muna ƙara jan hankali cewa ana amfani da irin waɗannan ranaku domin a tada hankalin jama'a wajibi ne ga waɗanda abin ya shafa musamman jami'an tsaro su tabbatar da an samu zaman lafiya addinin musulunci da yi umarni a ashura ko tasu'a a fito a irani ba da yi umarni a kan baƙaƙin kaya ba da yi umarni a tada hankalin kowa ba so da ka ya kamata ga hukumomi su dukkan matakin mutane gaba ya kamata ta yi tabbatar da cewa wannan ƙasa don al'umma ta zauna lafiya ya Allah ka samu zama masu gaskiya ya Allah ka kiyaye mu da sharrin kawunan mu da sharrin zukatan mu ka samu zama masu bin tafarki da tsira tafarki da gaskiya duniya da lahira Allah ka samu zama cikin masu gaskiya اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا احوال الصادقين واجعلنا من الصادقين بك نستنصر فانصرنا وعليك نتوكل فلا تكلنا وإياك نسأل فلا تحرمنا ولجنابك نمتثل فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا اللهم أنت أصلحت الصالحين فاجعلنا من الصالحين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يصعدنا إلى حبك اللهم وما رزقتنا مما تحب فاجعله قوة لنا فيما تحب اللهم وما زويت عنا مما تحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم